Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci wanda yanzu haka agogonmu a gundumar Columbia ke cewa karfe hudu da rabi na yammaci a wannan rana ta litinin goma sha biyu ga watan Afrilun shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya. Wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da taimakon Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu. A cikin shirin muna ɗauke da rahoto a kan taron gwamnonin kudu maso gabashin Najeriya da suka gudanar akan matsalolin tsaron gaggawa. kana wai allurar rigakafin corona tana iya karya azumin mutum haka zalika wata kungiya ta yi kira da yi karin albashi ga ma'aikatan shari'a a najeriya kana kamar kowace ranar litinin muna tafe da rahoton mu na musamman daga jihohin arewa ta yamma amma dukka mun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. alaikum ga cikakkun labaran. A yau litinin gwamnatin sojan ƙasar Myanmar ta gabatar da kararraki shida akan shugaban farar hular da aka tumɓuke Aung San Suu Kyi yayin da ake ci gaba da yin zanga-zangar Allah ware da juyin mulkin da aka yi a ƙasar a ranar 1 ga watan Fabrairu. Min so lauyan Suci ya faɗa wa manema labarai cewa karo na biyu kenan ana tuhumar Suci da saba matakan COVID-19 na ƙasar a lokacin wani zaman kotu da aka yi ta bidiyo. Menmen so ya kuma ce suci ta buƙaci kotun ta ba ta damar ganawa da lauyoyinta ido da ido a zaman da aka yi na yau litinin. Dama ana tuhumar suci 'yar shekara 75 da laifuffukan da suka hada da mallakan na'urorin sadarwa masu kama da wayar hannu guda shida ba bisa ka'ida ba. mafi girma a cikin laifuffukan shine saba wata dokar sirri ta zamanin mulkin mallakar kasar wadda ta yiwu ta fuskanci daurin shekara sha hudu idan aka gano ta aikata laifin an tsare suci da wasu 'yan gwamnatin ta ta farar hula tun lokacin da sojojin suka yi juyin mulki fiye da wata biyu da suka wuce suna mai cewa an tafka maguɗi a zaben watan nuwamba da aka yi wanda jam'iyyar suci ta national league for democracy ta lashe Kasar Japan ta fara yi wa masu manyan shekaru rigakafin COVID-19 yayin da hukumomin Tokyo babban birnin kasar suka sanya tsauraran matakai don dakile barkewa annobar karo na hudu. Kimanin cibiyoyi 120 ne aka bude a fadin Japan a yau Litinin don rabar rigakafin farko na kamfanin Pfizer don 'yan shekara 65 zuwa sama. Jami'ai sun ce suna sa ran isowar rigakafi kusan miliyan 100 na kamfanin na Pfizer zuwa ƙarshen watan Yuni. wanda yawansa zai isa a yi wa masu manyan shekaru 'yan kasar miliyan 36 rigakafin yayin da kasar ke kokarin yi wa mutane da yawa rigakafin a kan kari kafin wasannin olympics da ke tafi wanda za a fara ranar 23 ga watan yuli gwamnan tokyo yuriko koike ya yi kira ga wuraren sai da abinci da barasa a yankin da su rage yawan awoyin kasuwancinsu ya kuma yi kira ga mazauna birnin da su kauracewa tafiye-tafiyen da ba su da mahimmanci a ƙarƙashin wata doka da aka sanya da za ta ci gaba da aiki har zuwa sha 11 ga watan mayu an sanya wurare da yawa a ƙarƙashin dokar ta ɓaci a japan saboda ƙaruwar masu kamuwa da cutar coronavirus a birtaniya kuma a yau litinin aka sake buɗe wuraren sana'o'i bayan tsauraran matakan kulle da aka sanya kusan wata uku saboda barkewar cutar coronavirus da aka samu sakamakon wani nau'in cutar da aka gano a ƙarshen shekarar da ta gabata a kudancin garin Kent. Wasu wuraren kasuwancin kuma an buɗe su ne bisa sharaɗi. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Iran ta zargi Isra'ila da silar ɗaukewar wutar lantarkin da ta faru a cibiyar makaman nukiliya Iran ta tas da ke karkashin kasa. Wani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Iran, Sa'id Khatib Zari ya ce injinan inganta uranium sun lalace, kuma Iran za ta dauki matakin mai da martani da bai bayyana ba a kan Isra'ila. Jagoran aikin nukiliyar ƙasar Ali Akbar Salehi ya kira ɗaukewar wutar lantarkin da ta faru jiya Lahadi ta'addancin nukiliya. Hukumar makamashin atom ta ƙasa da ƙasa wani sashe na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke sa ido a kan shirin atom ɗin Iran ta faɗa a jiya Lahadi cewa ba ta da masaniya game da halin da ake ciki biyo bayan abubuwan da suka faru ba tare da ta ba da ƙarin bayani ba. Wasu da ake kyautata zato 'yan Boko Haram ne sun kai hari a wasu cibiyoyin kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa da yawa inda suka banka musu wuta abinda kuma a jiya lahadi ya janyo damuwa game da rayukan ma'aikatan jan kaya arewa maso gabashin Najeriya. Nan take dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai hare-haren garin da masak da aka kai ranar Asabar da daddare amma ana zargin bangaren kungiyar ta masu tsatsauran ra'ayi da aka fi sani da ISWAP da kai harin. A shekarar da ta gabata, mayakan sun gargaɗi 'yan Najeriya kan cewa za su auna su tare da 'yan ƙasashen ƙetare idan suka saki suka taimakawa ƙungiyoyin agajin ƙasa da ƙasa ko sojoji. Edward Cullen, shugaban shirin ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya, ya bayyana damuwa akan farar hula da ma'aikatan jin kai a jiya Lahadi biyo bayan harin na ranar Asabar. Ƙungiyar agajin kasar Norway ta ce harin ya kawo kuma baya ga aikin da take yi ya kuma yi barazana ga ayyukan ma'aikatan jin kai da yawa. Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma lokaci ne na rahotanni. A Najeriya gwamnonin kudu maso gabashin kasar da shugabanni a fannonin tsaro sun gudanar da wani taron kolin gaggawa a birnin Owerri babban birnin jihar Imo don samar da hanyoyin magance matsalar tsaro da yankin ke fama da shi a yanzu. Wakilin muryar Amurka Alphonsus Okoro Igwe na ɗauke da ƙarin bayani. A Najeriya gwamnonin kudu maso gabas da shugabannin ma'aikatun tsaro sun gudanar da wani taron kolin gaggawa jiya Lahadi a Owerri babban birnin jihar Imo domin lalubo bakin zaren warware matsalar tsaro da ta'addabi shiyar kudu maso gabas a kwana-kwanan nan. A wata takardar da suka rabawa manema labarai a ƙarshen taron. gwamnonin da shugabannin ma'aikatun tsaron sun yanke wasu shawarwari guda goma sha biyar ciki da yin alawadai da ta'addanci a kowane sassa na najeriya musamman a yankin kudu maso gabas da yin alawadai da kona ofishoshin 'yan sanda afkawa gidajen wakafi tare da sakin furzunoni da kuma kashe-kashen jami'an tsaro masu gari da kuma manoma da makiyaya a shawarwarin nan da suka yanke akwai kuma yin tafiya ka kafaɗa da ka kafaɗa da gwamnatin tarayya wajen yakar 'yan ta'adda da 'yan fashi da masu garkuwa da mutane da kafa sashen rundunar tsaro na shiyar kudu maso gabas da ake kira ebubagu da kuma kafa wani kwamiti kunshe da jami'an tsaro jami'an gwamnati da kuma wasu masu ruwa da tsaki domin aiwatar da kudurorin wannan rundunar tsaron. Haka zalika, waɗannan gwamnonin da shugabannin ma'aikatun tsaron sun amince da hana kiwo a fili tare da umurtan jami'an tsaro da su aiwatar da wannan hanawar. Alhaji Suleiman Ibrahim Suleiman shine babban mai taimakawa gwamnan jihar Imo kan harkokin Arewa kuma ya yi ƙarin bayani. hakika da an taro na gaggawa wanda duka gwamnoni biyar na jihar kudu suka ma'ayin taron ne saboda irin rashin zaman lafiya da yake faruwa limo biya da a nan bara kuma lallai taron ya yi armashi domin sun cimma matsaya kan lallai za a kara lafiyar da dukiyoyin dukkan ba ko ba ma baki ba kowa da kowa kuma sun alkawarin kara lafiyar da dukiyoyin baki mazauna garurukan su da dukkan sauran wani abubuwa da shi sannan mai girma gwamnan jihar imo da na dogon ma wanda shine ya hostel dama shi yana nan yana ta kokari a ga cewa wannan abubuwa da suke faruwa ba sa faruwa ta mu san Allah su da kuma karshen hakan ya su Alfonso Soko Igwe muryar Amurka daga Owerri Najeriya A daidai lokacin da 'yan Najeriya suka fara tofa albarkacin bakinsu kan yiwuwar ci gaba da aikin bada allurar rigakafin korona a daidai wannan lokaci na watan Ramadana. malamai kuwa na ci gaba da bada fatawa akan allurar da kuma azumi inda suke ganin cewar babu illa ga mai azumi don ya karbi wannan allurar halima abdurrauf ta haɗa mana rahoto na musamman akan hakan Musulmai a fadin duniya na dakon jinjirin wata don fara azumin Ramadan lamarin da ya sa aka fara kai kawo akan halaccin karbar rigakafin cutar corona virus a lokacin da mutum ke azumi. Wanda limami a babban masallacin ƙasa da ke birnin Abuja, Malam Ibrahim Ahmad Makari ya yi bayani a kai. Na farko dai kamar yadda kika sani shi allura generally baya karya azumi. Wato allura idan ba manufan shi kamar abinci bane wanda aka yi shi da niyan abinci ko ko zai zo ma kogoro baya karya azumi don haka duk abin da ya shiga ma mutum ta wani kafa wanda yake ba kafofin da abinci ya saba bi ba to ba abin da yake karya azumi ba ne wannan sanannen abu ne ka'ida ce da duka malamai sun sani akan abubuwan da suke karya azumi don haka rigakafin corona bai sha bamban da sauran allurai ba ma'ana dai kawai kila za a yi sabani akan cewa shin shi wannan alluran ya inganta ko ko wannan alluran daidai ne daidai bane wannan duk wasu abubuwa ne daban abin da ya kamata shine a koma ma likitoci shi addinin musulunci addini ne mai tsari a kowane abu ana shine fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamu kowane abu ana koma ma abuta wannan abin ne da muka tuntubi likitoci kan yiwuwar rigakafin ya yi wa mai azumi illa dr muktar ali ya ce to abin da ya bayyana mana da a likitance shine ba wata illa in mutum mai azumi ya karbi wannan allurar rigakafi ta corona kuma gaskiya ba wani lokaci da aka kayyada a ce mutum sai ya sha ruwa ko sai akwai abinci a cikinsa kamin ya karbi wannan alluran da shike sati uku zuwa hudu da suka wuce mutane suna ta karba wasu ma da azumin su suke zuwa su karba so a likitance dai jama'a za su iya karban wannan alluran insha Allah a bangaren gwamnati kuwa babban manajan kula da lamuran yaki da cututtuka na cibiyar NCDC Dr. Muktar Muhammad ya yi nasa bayani game da matakin gwamnati kan ci gaba da ba da allurar rigakafin cutar corona a cikin watan Ramadan a halin gaskiya ba za mu tilasta wa mutane akan cewa dole sai mutum ya dauki allura ba idan mutum hankalinsa bai kwanta ba da daukan allura yana iya jira har sai bayan ya gama azumi sannan a ɗauki allura idan za a yi mishi a gwamnatance ba za mu tilasta wa mutane ba ba kuma za mu bujiro da wani sabon tsari daban na cewa sai a dakatar da yin allurar rigakafi har sai lokacin azumi ya wuce ba za mu ci gaba da yi waɗanda suke da dama suka ga za su dauki allurar su ɗauka wannan shine bayanin a bangaren yan ƙasa kuma ga abin da suke cewa kan wannan lamari sunana kabir abdul gaskiya a halin yanzu ba da gana karɓi alluran rigakafin corona ba inda hali in na samu kafa zan iya karɓan alluran cikin watan azumin ramadana sunana suleiman abdul garin gaskiya ban yi alluran rigakafin corona corona ba ba don koyi ba saboda cunkoso da ya yi yawa a wurin amma in Allah ya bani iko aka samu lokacin cikin watan Ramadan cunkoson ya yi sauki to zan tsaya a mun kamar yadda kowa yake tsaya mai. A faɗin duniya kimanin al'ummar musulmi biliyan ɗaya da miliyan ɗari takwas da arba'in ne za su yi azumi na tsawon kwanaki ashirin da tara zuwa talatin ba ci ba sha daga fitowa zuwa faɗuwar rana lamarin da wasu masu faɗa a jike ganin za a fuskanci turjiya a karɓar rigakafin cutar coronavirus a wannan lokacin. Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki ɗaya. Tun bayan wani yajin aiki da ma'aikatan shari'a suka fara a Najeriya a 'yan makonnin nan, sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu na ganin cewar akwai buƙatar a sake duba albashin ma'aikatan shari'a. Don ta haka ne kawai za a iya magance matsalar cin hanci da rashawa. suna ganin cewar inganta rayuwar ma'aikatan shari'a yana daga cikin ginshiki na samar da mafita. Ga Hassan mai na kaina ɗauke da ƙarin bayani. Ƙungiyar mai rajin tabbatar da adalci da gaskiya wato Serap ta nemi hukumar tattarawa da kuma rarraba kudaden shiga ta ƙasa da ta ƙarawa alƙalai da ma'aikatan shari'a albashi da alawus alawus Ƙungiyar ta Serap kazalika ta kuma nemi a rage albashi da alawus alawus din waɗanda ke rike da mukaman siyasa a Najeriya. A cikin wata wasiƙa da ta aikewa hukumar, Serap ta ce yana da kyau ake baiwa alƙalai duk wani haƙƙin su da ya cancanta, don hakan ya ba su damar yin aikin su ba sani ba sabo. Wasiƙar wacce mataimakin darakta na kungiyar ta Serap ko Lawale ya sanya wa hannu na mai cewar ba daidai bane kana ya saba wa doka a ci gaba da nuna wa alkalai bambanci yayin da kuma a bangare guda masu rike da makaman siyasa suke fantamawa tare da samun albashi mai tsoka. Serap ta ce a duk duniya baki daya Najeriya ce alkalanta suka fi samun albashi mafi karanci a halin yanzu. Barista Modibo Bakari wani lauyan tsarin mulki ne a Najeriya ga yadda ake kallon al'amarin. A wani bangare ka gane ko eh da suka faɗa daidai ne musamman political office holder musamman membobin national assembly da house of assembly kana jina wanda in ka duba ba su da wani aiki wanda ma aikin su ma ko da ba sa nan akwai lokutan da babu su ma gabaki daya amma kuma kasar tana tafiya aiki ya tafiya kamar lokacin lokacin mulkin soja amma kuma kudaden da ake kashewa a wajen su da wanda ake ba su ya wuce misali sannan ko political office holder har da duka duk daga kansila albashin kansila kansila ya fi na aiki na professor wanda ya tantarwa a jami'a ba wannan bangaren in suka faɗi haka daidai ne. Amma ga dan gwagwarmaya Alhaji Abdulkarim Ɗayyabu da ke zama shugaban kungiyar rundunar adalci a Najeriya na da ra'ayi na daban. Ai tasiri shi ne ke gaya maka sai an ɗauko abin gaba da idan kana son ka yi gyara sai ka ɗauko shi da ka tushe yanzu ka zo ka share bishiya ka sa ran reshe ka sa wannan reshe ya zo ka abin nan haka da an yi ruwa sai bishiyar sai su sake reshe amma ka tuɓo ko bishiyar daga ta ka gindaya da ita ka kada ita ka sassara ta ka fashe ta da ta bushe ka kore ta to ka kawar wanda ita ko ka jefa ta a ruwa to kaga ne gindin magana shi yasa in kira sun kai adalci shi adalci ba shi da wani sirci kila ka tausa shi tsantsan sai zai ki zarkake. tun da Allah ne ce a adalci ice mulkin nan ma ina ba da shi ne ga wanda zai rike shi ya dure a cikin adalci amma in ya zalunci ko da ya ce ya imani zai ga gausar tsanye shi kuma kowa ya ga abu da ya faru Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria To yanzu kuma bar mu je ga rahoton mu na musamman daga jihohin Arewa ta Yamma wanda Sani Shu'aibu Malumfashi ya haɗa muna. A Najeriya cikin makon da ya gabata ne shugaban kasar Muhammadu Buhari ya nada sabon sufeto janar na 'yan sanda Najeriya wanda ya maye gurbin nada wanda aka ta cece kuce a kansa a lokacin da aka kara masa wa'adin watanni uku a bayan da aka sauke a manyan hafsoshin rundunar sojojin ƙasa da na sama da kuma na ruwa. Wanda aka nadan yanzu shine alkali Usman Baba wanda tuni har ya kama aiki a cikin makon da ya gabatar amma ya yi jawabi ga manyan hafsoshin 'yan sandan najeriya a hedkwatar rundunar da ke can abuja It is e with great appreciation of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, the most beneficial that I address you all in this day, which marks the formal transfer of leadership of the Nigeria Police Force from the outgoing 20th Indigenous Inspector General of Police, IGP Muhammad Abubakar Adamu, to my humble self. Ya fara ne da yin godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya bashi wannan mukami na babban sufeto janar ɗan 'yan sandan Najeriya. Wannan jawabi in ji shi shine tabbacin cewa ya amshi ragaman mulki daga hannun hazikin shugaban 'yan sandan Najeriya ɗan ƙasa na ashirin wanda ya rike wannan mukami wato IGP Muhammad Abubakar Adamu. Sanya ne shugabantar runduna mafi girma ta 'yan sanda a nahiyar Afirka, wacce ta shahara tare da wadatar haziƙan birane iko ne na rabbani. Wannan mukami babban aiki ne na yi wa ƙasa aiki tukuru don haɗa kan al'ummar ƙasa musamman a daidai wannan lokaci mawuyaci da Najeriya ta tsinkaye kanta a ciki dangane da rashin tsaro da kuma aikata ayyuka na ta'addanci, satar mutane da kuma kashe su, rigingimu da kuma aikata wasu miyagun laifuka tare da yunkurin da wasu sassa na Najeriya suke yi na neman ɓallewa don kafa ƙasa ta cin ƙashin kansu. magance waɗannan lamurra cikin ɗan takaitaccen lokaci kamar yadda ake bukata na tabbatar da dunkulewar Najeriya matsayin ƙasa ɗaya mai al'umma ɗaya gagarumin aiki ne mai son matsi to amma na yi imani cewa da daɗewar da na yi a aikin harkar tsaro a cikin Najeriya wacce Allah ya azurta ta da zaratan hazikan 'yan sanda ire-irenku na tabbatar da taimakon Allah 'yan sandan Najeriya za su mara mana baya don cimma nasara ga wannan al'amari da muka sanya gaba. I'm also encouraged by the fact that the outgoing Inspector General of courageous and patriotic officers who undoubtedly shall support me to advance abin da ya kara mani kwarin gwiwa shine speto janar mai barin gado yana da hamshakan zaratan hazikan hafsoshin 'yan sanda masu kishin ƙasa da ƙwarewa wanda kuma na yi imani cewa a shirye suke su bara mana baya don kawo ƙarshen matsalolin tsaro da kuma aikata ayyukan ta'addanci wanda suka addaba a najeriya a halin da muke ciki babban shi mai ƙarin gwiwa a gare ni shine speto janar mai barin gado ya samar da kyakkyawan daɓe wanda aka samar da kwarewar aiki ga hafsoshin 'yan sanda kuma waɗanda a kodawan lokaci masu cika aiki ne a duk lokacin da bukatan hakan ya taso dangane da tsaron ƙasa babu shakka wannan zai taimaka mana gaya a matsayin na na sufeto janar na 'yan sandan najeriya wajen shata daddawalin aiki da raba daunin iko da jagoranci tare da shata sabbin dabarun yaƙi da ta'addanci wanda da yadda allah za mu kawo ƙarshen wannan al'amari da ake fama fama da shi yanzu a cikin Najeriya. Ku sani cewa babban aikin da ke gabanmu shi ne nauyin da ya rataya kacukan a kanmu na tsaron lafiya da dukiya da kuma tabbatar da haɗin kan ƙasa a cikin Najeriya nauyi ne da ke kan 'yan sanda sai mun zagi damtsi mun haɗa kai mun nuna kishin ƙasa shine za mu iya cin galaba wajen kawar da wannan babban kalubale da ke gaban nashi. As IDP Adamu exists the force, I call on you all to join me in celebrating one of the greatest policing icons of our time and put on record. Our immense appreciation of his laudable contributions to the Nigerian police force. Shin kowane irin shawarwari ne tsaffin jami'an tsaro ke da shi da za su baiwa sabon Sufeto janar ɗin 'yan sanda alkali Usman Baba, wanda ya amshi ragamar mulki a daidai wannan lokacin da Najeriya take cikin tsaka mai wuya dangane da batun matsalar rashin tsaro. Tsohon shugaban mulkin soja na Najeriya janar Abdulsalami Abubakar ya ba da shawarwari masu ma'ana a hirarsu da Yusuf Aliyu Harande ta wayar tarho. Na farko su wayannan sojoji da 'yan sanda aiki ya masu yawa. Dole ne a taimaka masu a ɗauki mutane aiki. Da mutane nan da yawa a Najeriya suna neman aiki. Na tabbata akwai matasa wanda in aka kira su yau wanda za su shiga aikin soja ko 'yan sanda ko civil defense ya kamata a ɗauke su aiki a ba masu training yadda ya kamata sannan a tura su inda za su yi aiki. ba shakka ba shakka akwai karancin 'yan sanda akwai karancin eh, masu aikin tsaro ya kamata a ɗauki mutane a koyar da su a tura su inda za su je su yi aiki na farko kenan in an ɗauke su aiki a samun ma mutanen nan masu tsaronmu kayan aiki kamar misali 'yan sanda ba kawai ka ce ta ɗauki 'yan sanda aiki ba Ta yi training ba shi dole sai ka ba shi kayan aiki me yi kayan aiki kamar motoci da zai sha abubuwa na yadda za su yi magana da juna da ce a kaza ya faru a kaza don a kawo gudunmawa da kuma gidajensu da kuma yadda za a kula da iyalinsu su je wurin aiki kamar asibiti kamar makarantu da dai abin da ya kamata na rayuwar ɗan adam dole sai an yi wayannan abubuwa za a ga cewar a Najeriya 'yan makonnin baya shugaban kasa ya sabunta hafsoshin tsaron kasar sannan kuma idan aka duba a 'yan ya kuma sabunta shi shugaban 'yan sanda na Najeriya. Waɗanne irin shawarwari ne a matsayinka na tsohon masani a harkar tsaro kake da shi gare su wanda za su iya kawo ƙarshen waɗannan matsaloli a cikin ayyukansu. To alhamdulillah an canza su to amma bar canza su kawai Ba zai sa wani abu ba sai an ba su kayan aiki kayan aiki shine wayanda na yi magana a baya sai an ba su mutane sai an ba su makamai da abubuwan da su suke kamata ina masu fatan alheri da addu'a Allah ya taimake su su aikata abin da 'yan Najeriya suke da za su yi kuma mutanen da suke shugabanci wanda suke karkashin su su kuma sai su gane don an kawo sabon mutum gobe da safe ba za su ayi gari su ga abubuwa su canza da safe ba sai su yi hakuri su bi abubuwan da su wayannan shugabannin su da aka nada su taimaka musu don a gudu tare da tsira tare tsohon shugaban mulkin soja na najeriya janar abdulsalami abubakar a hirarsu da yusuf harande su ma kungiyar gwamnonin jihohin arewa karkashin jagorancin shugabansu samun lalon sun taya sabon speto janar din manna samun wannan mukami tare da yin kira gare shi da ya zage damtse a aiki tukuru a nuna kishin ƙasa da tsoron Allah wajen yaƙi da ta'addanci kisan mutane satan mutane da kuma sauran miyagun abubuwan da ke neman rarraba kawunan ƙasa musamman yadda ake ƙoƙarin ɓalle wannan waɗannan na daga cikin manyan abubuwan da suka yi mai manuniya gare shi sani shafi malafashi murya amurka daga katsina a najeriya da karyawa. haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. A yau Litinin gwamnatin sojan ƙasar Myanmar ta gabatar da kararraki shida akan shugabar farar hular da aka tumɓuke Aung San Suu yayin da ake ci gaba da yin zanga-zangar Allah wadai da juyin mulkin da aka yi a ƙasar ranar 1 ga watan Fabrairu. Kasar Japan ta fara yi wa masu manyan shekaru daga kafin COVID-19 yayin da hukumomin Tokyo babban birnin kasar suka sanya tsauraran matakai don daƙile barkewa annobar karo na hudu. Kasar Iran ta zargi Isra'ila da silar ɗaukewar wutar lantarkin da ta faru a cibiyar makaman nukiliyar Iran ɗin ta Nantas da ke ƙarƙashin ƙasa. wani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen iran sa'id khatib zadai ya ce injinan inganta uranium sun lalace kuma iran za ta ɗauki matakin mai da martani da bai bayyana ba akan isra'ila masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar sai kuma idan allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe cikin shirin mu na karfe shida agogon najeriya nijar kamaru karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti. Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi. daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara wuni lafiya. Bis salam.